Ah, ah, duguja, zo mana duguja. Ya in zo. mana haba duguja. Ya na gan ku da makamai ina za ku je haka da makamai? Ban gane ina za mu je ba za mu je bangan siyasa mana da aka saba. Haba duguja, ina hankalinku yake? ina tunaninku yake idan ku lokaci ya wuce muku na zuwa makaranta ai akwai ƙannunku 'yan ƙanana-ƙanana wanda gwamnatin nan ta gagara ta biya musu kuɗin neko da wayak amma an zo ana ba ku 'yan canji 'yan ƙananan kuɗi wadda za ku je bangan siyasa wajen taron siyasa kada ku manta akwai ƙannunku akwai yayyinku a wurin an ba ku abin za ku sha hankalinku ya gushe ku ɗauki wannan makamin ku daɓa ma ɗan uwanku musulmi su 'yan siyasan nan suna gidajensu suna kwance da 'ya'yansu da matansu da 'yan uwansu hankalinsu kwance an sa ku faɗa da 'yan uwanku a kan layi kuna cafaɗace faɗace kada ku manta ni ma wannan bangan siyasan na yi shi wahala na ji sai da na shekara takwas a gidan yari dalilin na ruwani a wajen bangan siyasa amma ku an zo an sa ku a wannan tafarki saboda Allah to wallahi ku kada ku manta yanzu mun samu ingantaccen mutum dabta dauda lawan dare an tsayar da shi a matsayin ɗan takara domin me idan ma kun manta da katin ƙuri'anku katin zaɓenku ku gaggauta ku yi maza ku je ku zubar da wannan banzayen makamen ku dawo hanyar gaskiya hanya ta farki na daidaituwar rayuwar al'umma shi za mu yi da ta dauda lawan wallahi shi za mu yi da yardan ubangiji kuma in Allah da siya kai ga gaci to kai daman ka san akwai wannan hajan ka muna ta wahala ga wanda zai kawo mana ci gaba to hankalinku ya gushe ana ba ku kai to ni ma alkawari da ni da jama'ata ƙuri'ata na dakta dauda lawar dare ne insha Allah kuma a zamfara dai ba mu da saman shi ni ma haka oga lalle wannan magana daman wannan bakar rayuwa ce muke yi kuma sannan ku sani cewa duk wani abu na ci gaba wanda 'yan siyasa suke kawowa a jihohin nan mu 'yan zamfara ba mu san shi ba duk gadojin da ake yi a state state sai dai mu ji labari ko mu rinka gani a tv mu ba mu da shi dama wannan bakar rayuwa ce muke yi wanda ba sana'a ne to Allah ya kawo mana ci gaba wata jam'iyya ne wai ma ya fito Allahu akbar dadin zanci dadin tambaya ina san irin wannan tambayan duk wannan ihun da ake yi an karaɗe mana kunnuwan mu da ingantacciyar jam'iyya ba wata jam'iyya ba ne illa jam'iyyar pdp wadda za su zo mu dangoli roman da ra'iya mu rungume ta hannu biyu mu je gida mu kwanta da iyalanmu kamar yadda 'yan siyasan nan su ma suke bacci fa da iyalansu hankalinsu kwance to wannan Dr dauda lawan dare ya ce kamar yadda suke bacci a gidajensu haka talakawa za su yi bacci a gidajensu hankalinsu kwance ma yanzu na maka alkawari da ni da gayuna da 'ya'yana kai da yan uwana da komai zan zan kula da ƙuri'ana domin na san shine kaɗai makami na ba wannan ba. Ƙwarai. Zan zo in tabbatar da mun dangwala ma dakta dauda lawal dare insha Allah. Allah shi da. uwa kaman dai haka ne. Eh, ni ma dan uwa koma. Dakta dauda lawal dare. Yawa eh, to to to to to to shikenan. Madalla. A kula fa kada a ƙara ba ku irin wannan baliyan din fa. Insha Allah. A kula. yau wato ai na